ɗauko ka daga Katsina ina 'yan sanda suka kai ka. Wato bayan mun kammala zanga-zangar mu lafiya mun tashi kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina sai ya faɗa min cewa babban sufaitan 'yan sandan najeriya yana so ya gani sai na ce to ba damuwa zan je sai ya ce to bari su bani yan rakiya saboda titi da yadda hanya take na ce to ba damuwa shin ya suka ni abuja bayan mun da abuja sai suka ce mu je nan cid fib to bayan mun zo shine sai suka ce suna so na yi ba da bahasi a kan wasu abubuwa guda biyu na farko suka ce suna tuhuma ta da shirya taro ba tare da na sami izini ba ba gaskiya bane a ce ba mu sanar da su ba mun sanar da su kuma izini kundin tsarin mulkin ƙasa shi ya ce ba sai mun nemi izini ba to baya ga wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi kuma suka caje ni da cewar ƙungiyarmu da ni kaina mun mai da martani ka kausa ga mai magana da yawon shugaban ƙasar najeriya wato mr femi adesina sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar ta dattawan arewacin najeriya professor ango abdullahi inda muka maimar da martani suka ce a martaninmu mun haɗa har da shugaban ƙasa a cikin ba da martani nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu to abin da ya faru a cikin watan fabrairun wannan shekara ƙungiyar da tamu arewacin najeriya ta ba da wasu bahasi a kan yadda harkar tsaro ta lalace a najeriya inda shi wannan femi adesina ya shaka wani labarai izagi Profesa Ango Abdullahi wanda Profesa Ango Abdullahi shekararsa 82 a duniya kuma wani ɗan ƙasa ne mai daraja wanda Femi Adesina bai fi karfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba. A lokacin ba mu mai da Femi Adesina marasani ba. so da muna tunanin cewar su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary dan jarida bane kana magana ne da yawon shugaban kasa ka san yadda za ka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a kasan nan sai muka kaddara za su yi masa wannan ba mu masa martani ba sai a cikin wannan satin da ya gabata aka ba da makala akan halin tsaro sai je ɗauko waɗannan kalamai na zagi da ɓatanci sai sake ɗora su ya maiwa da shi shugabanmu da mara go duka mambobin kungiyar nan martani cikin rashin mutunci to sai muka bai masa da ansa daidai abin da ya faɗa. To an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban. Inda aka kawo ni sun tsare ni a nan ofishinsu suka kai ni gurin da zan kwana amma maganar abinci ko da sun kamun ba zan yadda in ci abinci na 'yan sanda ko na makamancin wannan ba saboda harkar tsaro kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni kuma suna ba ni dama in je in sauko kasa masallaci in yi salloli na kuma suna barin duk wanda ya zo guna ya zo ya ganni ya zauna kuma suna ta kakaci da ni haka. Bayan ka kwashi kwana biyu da wuni ɗaya sai gashi sun sako ka babu ƙa'ida. yaya aka yi haka umarni aka ba su su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki lauyoyi da dama sun je sun ne kan kai takardu tuna sun ciccike neman beli na wasu ko ta ko ina haka dai wajen ni da ga takardu sun kai guda biyar ko shida haka da kungiyoyi ne wasu kuma wasu mutane ne suka kakawo to daga baya suka zauna da ni suka yi maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu kuma duk na faɗi dalilai na na yin abubuwan da na yi na ce kuma a shirye nake idan shi mai adesi na yana so zan ba san abin da na faɗa a kansa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan daga basko suka sallame suka ce to sharif ka tafi an sallame ka ba su ce da ni in dawo ba su ce wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni